an tsaya a kan ashau inda so ne idan ya kai so yadda taro ya haura sai ya zama shauƙi وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى من المشتاقين yana daga cikin waɗanda suke son Allah har harsansa ya kai ga shauki faƙala yauman ya rab wata rana ya wani du'a ce ya Allah in kunta a taita ahadan minal muhibbina laka ma yaskunu bihi qalbuhu qabala liqa'ika fa'atini yace ya Allah in dai kun in in kunta a taita ahadan in ka ba wa wani idan ka ba wa wani ahadan daga cikin masu so ainihin laka ma yaskunu bihe kalbuhu wanda zuciyarsa za ta kwanta da yana son Allah son Allah ya fashi bai ma san inda zai tura kansa ba su don ka cewa aike cewa Allah ya Allah in ka taba bawa wani mahaluki abinda yake so har zuciyarsa ta kwanta yana da wanka ka bani in ka bala lika'ika eh, kafin sa da faɗi ne domin mai ifi so ya kai ga iga Allah in bin ya taba ba wa wani ɗan adam haɗa iya ganin sa don hankalin sai kwanta to shi ma ya ba shi abu shi ma Allah ya ba shi iko ya gan shi faƙada a zarrabiyar kalaku tashin hankali ya cutar da ni rashin kwanciyar hankali ba na iya bacci ba na iya tafiya ba na iya cin abinci ba na iya nutsuwa saboda son ka da nake ta'ala fara aituhu azza wa jalla na nawm Sai sai yi mafarkin Allah fakala ya ibrahim masu hayaita ne Ibrahim ba za ka ji kunya daga gare ni ba ne an u'tiyaka ma bihi kalbuka kabala liƙa’i. in baka abunda ranka za ta kwanta ko zuciyarka ta samu tsuwa kafin ka sadu da ni ai kabari sai ran da ka sadu da ni tukuna sannan zan baka abinda ranka ko zuciyarka za ta nutsu da shi Wahal yaskunu kalbul mushtaq zuciyar mai soyayya kan samu nutsuwa kafin liƙa'i habibihi tun kafin ya sadu da masoyansa zuciya ba za ta kwanta ba sai ran da aka fa fakulta ya rabbi tashiku min hujjika na ruɗe ne na rasa an da zan sa rayuwata saboda son ka falam adari ma a ban san ma me take faɗi ba har na faɗi wacce magana غفرانك فهذا الشوق يسكن في الآخرة don haka wannan son Allah da ake ba zai kwanta ba sai a lahira a sa sai a lahira sai ran da aka sadu da Allah tukuna wa amma gairu zalika amma wani duk abun da za ka samu a wannan gida bima huwa ma'lumun lillahi fala nihayata lahu baya da ƙarshe fala yattadihu lil abdi bai bayyana ga bawa wala yuhitu bihi bawa bai iya zagaye shi da sani fa huwa mashghulun bi ladzati ma zahara lahu shi ya samu shagaltuwa da jin daɗin abun da ya bayyana masa wala yazalu na'imu ni'iman kuma ba za ta ƙare ba wallazza da jin daɗin nan ba zai ƙare ba mutazayidi na ƙaruwa suke daɗuwa suke kullum kana daɗa sanin Allah kana ƙara Allah kana daɗa sanin Allah kana ƙara ganin girmansa hatta ya stajila anil ihsasi har mutum ainihin ya shagalu kawai da shauƙi. ila ma wara a zalika fa hadha al-qadaru min anwar al-basairi wannan gurgudu kiyasi da aka ambata na basirori kashifun li haqa'iqish shauqi wa ma'anihi wa min shawahidil akhbar daga cikin dalilai da aka samu na labari marawa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allama rajulan du'a'an annabi ya sanarwa wani bawa daga cikin bayin Allah du'a'i wa amarahu an ya ta'ahada bihi ya umarci mutumin ya ci gaba da roƙon Allah da wannan du'a'i ainihin ya ta'ahada bihi ahalahu ya sanar da wannan du'a'i wa iyalansa kulla yaumin kullun ya ga yayi na ƙarƙashinsa su ma suna yi ‘ya'yansa da matansa’ wa zakara fihi a cikin du'a'in da aka koya wannan bawa as'aluka Allahumma ridha ba'da al-qada wa barda al-aishi ba'da al-maut wa ladhata an-nazari ila wajhik wa shawqan ila liqa'ik qalli nawa ya Allah as'aluka Allahumma rida ba'da qada ina roƙonka gamsuwa bayan zartar da hukunci runguman kaddara idan abu riga ya auku kafin a yi ne za a yi ta waskewa a yi ta bi a yi ta kallo idan aka shiga tsakiya kawai sai rungumi kaddara so ina roƙonka ka bani wannan samu duk abin da ya riga ya tabbata a kaina rungume kaddara ta kuwa na ay babban ɓangare na ito hina shi ne al'imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ka koma gida yanzu ka ta gidanka ya yi kurus ka ce aka Allah ya da ya ga dama ne ya aikata ka nemi dan abin da zai amfani ka zai ce, wanda bai da amfani ka share ka share ka tsara ka fara tunanin inda za ka samu walai da za ka sa a wurin ka kwana gobe shi kenan kawai haka Allah ya so alheri ne haka Allah ya zaɓa min filal Allah wasu zunuban ka ne aka tarkata aka sarkata wannan bala'in yi duro maka haka daga nan sai ka neman gafaran sauran ma daga nan ka ga wannan bala'i ya taimake ka ka koma ga Allah zikirin da za ka yi ran nan yadda za ka ambaci Allah an lokacin kana zana a cikin leda nan kana kwana komai tunani ka sauya koma ga Allah ba ka tunanin safi a kai maka a'a wani mugu ne yi maka mugu bai iya yi maka haka sai in Allah ya yarda kai ne daga gare ka ne to a lokacin nan ka samu ci gaba ka rungumi kaddara sai ka nemo alheran da ke ciki na ambaton Allah da kai da komawa ga Allah da alaka da ka koma in lokacin kila an aka kaje jana haiza sai ga ga wani dan wanka shi kuma shi aka binne a kafa daga ce ka Allah na gode ma da bani aka binne ba yanzu bari in dan kara don binne kaza a binne ka to amma me ka ajiye a yau sallolin da za ka yi duka sun bambanta da sallolin da ka taba yi da roƙon Allah da za ka yi da ganin girman Allah da za ka ya fi duka wanda ka taɓa yau za ka yi na sosai bilharke tsakaninka da Allah saboda wannan masifar da ta same ka ga masifa ta sai mai ka karon gumi kaddara ana ga ka shiga masifa ga kwangalin ga kwanke tun da menene Allah ya kalle ka a lokacin za ka ta wancan maganan wannan ba wanda ce na ce Allah in masifa ta same ka sai ka ga cewar an karan aka makale shi ka yauce ka da da laifinka aka saka maka gaba ɗaya da masifar ta tsallaka ta halaka ka amma sai aka ɗan ɗiga maka ita kaɗan aka ɗiga maka ita ɗan kaɗan ta je ta kone gidan kan wanda misali ne ɗiga ma aka yi musifan auren Allah ninkin zunuban ka sun ninka haka sai kai ta godiya ga Allah da ta tsaya a haka kana neman gafaran sauran zunuban to shine mutum as'alullah as'alullahumma rida fadar kaba wannan shine tauhidi shine imani da kaddara shine uh, gaba na shida kenan ko haba rukunan imani imani da Allah imani da mala'iku littafi manzonni lahira runguman kaddara yana da wahala kana iya sha a wayancan amma abu ya same ka karshen sai da tsince ka gidan bokai me ke faruwa su ko su hannu aka sa maka sai ne kullum kana zaune maimakon kai tanadi ka tanadi wani tanadi za ka yi kantara ce an jarraba ka kuma ka sa kai tawaye kai ka rungumi kaddara as'aluka allahumma ba'dal qada wannan du'a'i ya dace kowane mutum yi shi don da daman mu idan musifa ta samu mutum yakan rasa inda zai wurga kansa ba kai kadai aka fara ba kuma abin da aka yi maka bai sakamakon sakamakon zunubanka ba dan diga maka akai kafar ga akwai aiki a kanka kaga dan wannan na duniya ma kana ne maka shiga kaman ka hauka ce yaya aka kama ka da manya manyan a can inda ba su ba da yake nan gaban ai mu ma ci gaba da yin wannan ku as'aluka allahumma rida ba'da al-qada ko da baka haddace duka baka bai a iya wannan gobe ka kara wani as'aluka nas'aluka allahumma rida ba'da al-qada abu kai mana amin du'ai ne gobar dal aishi ba dal mau da dadda'a a yanzu ba ini. da yawa yanzu karatu ne gobar dal ba dal mau da dadda'a rayuwa bayan mutuwa haka nake ma zaman kansa yanzu da wani zai mutu a cikin mun a yau ba wanda zai wuce kasuwa ba wanda zai tafi wurin aiki ya koma gefe ya kira ce to mun tashi da wani abu yau ƙargar ka ya mutu yau ba zan samu zuwa ba kuma ka dubi wannan haka da ajiyar dole mai mutu a cikin ruwan nan mutum na ƙwaƙwai yanzu wani ma ruwan ya duke sai ya samu matsala amma haka za a samu to a jihar na shi daga shi sai aikinsa to amma ina iya Allah ya mai da wannan ramin sun na riyadin janna ka dubi ko a duniya rawar manzon Allah ka dubi rawar da kai wurin na zai daɗin bacci da za a bar mutum ya fi ba dama to daɗin rayuwa bayan mutuwa ya zama ashe nan azaba ake ci mutuwar ta zama wani hutu da labarai na duna gawa in an fito da ita idan ta kwarai sai tana ta kai mazamana mana sai ake jira kuma a ƙarafa a ƙarafa Ku kai ne mafarki na ka duba kamar eh, yaro nan da ya shahara ne za a ce masa an waye gari labarin mace ne ta koma labarin ɗan ya mutu dab da zai mutu ke kallon augan sai ce mafarkin da mai jiya ga yarinyar nan tana tsaye tana an tafi to haka nan wannan na gama shi kenan sai an jima yi numfashi kawai sai mutu kaga wannan bardal aishi ba dal inda wannan ne mutum mutuwa inda za shi ai ba zai ji tsoron mutuwa ba so mushkilin abun da ka ajiye ba yawa ga shi da bi da rabi riya ta bata wani neman suna ta ya bata wani kuma ga shi an yi rowan ba a yi da kirki ba to bardal aishi ba da lamar gaba na biyu kenan sai gaba na uku walazzatan nazari ila wata hikra da daɗin kallon fiskarka Allah ka bani Allah ka ba mu gaba ɗaya to amma an ce shi wancan tun da karatun wancan ne daɗin ke daɗin kallo lazzatan nazari daɗin kallo zuwa ga fiskarka sai ka duba na eh, shugaban ƙasar da ake yayi shi ka yadda za a tsaya a kan hanya kawai fa ka ga motan ta wuce ya mutunta ku yi muku haka shi ke nan amma mutum yana iya wuni a rana an zaɓo ka zo ka tsaya a kan hanya kuna daga cikin wanda zai wa shugaban kasan da zuwa cikin kumfi miliyan malam yaya kallon allah zai yi kuwa hmm? a ce maka yau ka kai martaba a nan duniya abun banza ka yi magana da shugaban kasa ya ce assalamu alaikum hmm? man ta yi hannu da kai zai fito yana ce na yi hannu da za ka ji kamar abin na ɗin hannun yana jikinsa na yi hannu da shi ina nan yadda yake muka san shi to nan ba shugaban kafa ba ba shugaban afirka ba na duniya ba shugaban halitta ga karan kana kallon shi kai shirkin kai masa tambaya zai amsa ma in ma ba kai tambar ba shi ma tambaya wane wane wane in ma ka kai kana ga kaman kai ba a sa magana da kai ba kai kila wani wane ne ne sunan ka mala'ika su ke da kai ake mala'ika a wayanka a hagun ka tsaye a kanka ko menene yi kaza ko menene yi kaza da kai ake amsa ya ko za ka ji kai Allah ka kai murin nan to wannan ai ya fi duka sauran hmm? abin na ya fi duka sauran wannan ga ka kafin da ka samu aminci daga nan aminci ya zama amintuwa wallar zatar nasar ila waje ka shi ne ma mahallin din a ko da yake da saura wa shaukan ila liqa'ika Allah ka bani dokin saduwa da kai shauke ko ka ce guda nawa کو اللہ اسألک اللہم رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهه وشوق الى لقائه اي كودا بك حدثي با wannan karatu yau ka haddace hadisi ani ingantacce ne wa fi tawrat yazo a tawrata yaqulu allah ila da قال شوق الأبرار masu ɗa'a, أني masu bauta ya yi tsawo zuwa يا يتو زوا دخدوا دني kaga wanda bai bauta Allah bai san a kira Allah bai san maganan Allah ba ga gani wanda ya shagalu da kasuwa ko ya shagalu da aiki yana kallon aikinsa bai san a ce hayya ala sala bai san Allah shi in an ce ma hayya ala sala lokacin sallah ya yi, a ina ke sallah da wuri a ina ne inda ba za a bata mana lokaci ba dan zai je yi sallah a ina ne za a yi shaf shaf a sallame mu mu tafi kokin mu tunda to bai san Allah a fili in dai lokacin sallah zai yi baka ji kana son sallah saboda dukkan komai ba aka ce hayya ala baka ji wani kaimi wani zafi ya same ka da wata annashuwa ba wallahi kada da matsala tsakaninka da Allah kana son Allah ma kai kinka da kake wa Allah ya san da kake masa dokan lullace maka makin Allah sallah ana sallah ka fi son inda za a yi dauri ba ka son ka yi asaran minti goma a masallaci ba a yi sallah ba don asara ka ce kake gani sai dai nan in kun gane ya za mu yi da rayuwarmu ya za mu yi mu dawo da wannan shauƙi ko kuma mu sa wannan shauƙi mu rabu duk abin da ya wuce tun da dai ba mu taɓa hawa matsalan ba ya za a yi mu mayar da rayuwarmu son sallah son kaza sama da dukkan komai yau hatta malamai da ake ganin su zama jagororin mutane zuwa ga sallah suna daga cikin maki Allah za a ce hayya ana sallah ma zai zama ba ofis kuma don jara'a zai ce da lalata ku tafi sallah ku tafi sallah to kai fa na karatun gaddawa ce wa ilal jibali manzan umaru ce to wa ilal jibali da ke ku jefe sallah ce to wa ilal jibali kai ba wata ya fi karfin ka yau yau na tuno ta nema na daɗe ban tuna ta ba kaifa ko kaifa ba za ka je ba kai ka ga yadda ana sallah ya kaddamu rijilan wa ya akhira okwara shi ne shigowar masallacin ƙarshe shi ne na farkon fita domin menene ransa ba ta yi masa daɗi shiga masallacin nan ba da kyar ya tattago ya kawo ta haka yana buƙatan inda ba za a fata masa lokaci ba idan da baƙin ciki jahilai na yi baƙin cikin malamai da suke aka yafi muni ya fi muni don su ke ƙara sangarta abubuwa kuma su ne suke nuna wannan an yi tsanani a wannan an fita iyaka ya yi wannan an wuce iyaka a saki mutane su harkokinsa yau ga ɗalibi a waje na rike da darduma shi ba zai shiga sallah ba sai an yi gama shi wayayye ne ha a addini wayayye ne annabi na ce a je sahun farko shi ko wayayye ne a sahun ba yake sallah Allah dare da irin wannan wayewa ilimin da zai mayar da kai ka zama haka wannan ilimin ka na halaka ne da dai za ka taimaki mutane ka daina koyarwa domin ko yadda addini kake rusa addini kake domin ko baka ce komai a addini ba da kai ake koyi dan ɗalibai suna kallon mai malamin su yake gara ku jabe sallah idan aka taru zan a yi sallah almajirai suka taru gashi sai cewa sai malamai su koma gefe kai ustazu yi mana sallah ustazu yi mana sallah ya iya fada sai wuce amma ran da kuɗi suka zo ba a ce ustazu je ka karɓa mana kuɗin nan go kai ba magana masu ba idan alhaji ya zo ba a ce ku je ku alhaji sanda ruwa ku je ga shi kan kila aikin ku zai a ah, shi zai je da kanshi shi zai je gaban attajiri da kansa ya yi magana ya yi bambaɗancinsa ya yi ne ɗinsa a wani sanata ne ya zo ko wani waye ne ya zo ko gwamna ne zo bai ce yara ku je ku yi masa maraba da zuwa don ita fi kai banza da shi ka ce wata ku raka shi ya baka zama ka ci gaba da harkokin ka a shi zai daka shi saboda duniya ta fi wurin Allah a wurin shi wallahi almajirai za ku yi mamaki Allah sai ya tambaye ku wannan abin da kuke ku a ɗalibai domin duk man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha Da ku zo ku ɗauki wannan zunuban da ku aka kalla ke koyi da koyi dan ta tajiri ya zo a tashi a tare shi haba haba haba haba idan aikin addini ya zo a samu wani yaro ake bisani da mana sallah ni ka san ban da girman kai da ina da girman kai ni ne zan yi sallar sallar can kauce ka girman kai to kenan kana nufin ka ce annabi mai girman kai ne hmm? akwai lokacin da aka ce ga jama'a sun haɗu annabi cewa ne zo kai mana sallar? ko dai barkono aka sa maka ido kama je ka ce bari ka fara duwa a labura da ka gano ran da annabi ya ce wani ya yi masa sallah ya san masko ya same ka ga shi a zaune yana na ke kai yaro yi mana sallah akwai wanda ya shiga sau masu cewa ayi daga cikin abin da ake rubutawa na tarihinsa da ya shiga safu zai ya hau zai yi salla aka dinga ana buga ainihin cinya bai da idubo haka sai ga annabi ne ya shiga sahun gaba zai yi sallah ya ce subhanallah ya dawo baya annabi ce ci gaba ya ce alhamdulillah da aka gama aka ce me yasa nake kai sallah ba kai ba yake a bayyewa dan abi ku hafa yi sallah gaban manzon Allah ko a ce ga sallah ke na da uzuri bari ta fitan su a dan idan za ka ga yanzu mafi yawanci masallatan Allah suna maliman ga ibi ga ibi na ɗaya ga na kaza ga na kaza gaba ɗaya sai ka ga sallah an rasa mai sallah dai dan samu ko ni ba kan ce ko ni me kaza haka ce tun da kai kana nan ka da zai mana sallah ta bakin mayar adam da aka sa limai ce ce ba na sallah a nan ku nemi wanda zai muku sallah guda biyar amma da a nan nake zaune sa zan muku ko magana wannan baki da baki yi magana da shi yace ah, saboda dai kun ga shago na kusa da nan in ne muku a na yi la'asar to magariba da ishafa ba ne wannan sallah nan ba kwanan yi wanda zai muku sallah ko dai a je in ba kowa a kusa zan je yi su zo da liman baya na na yi baya nan na yi na gaba baya nan san ba da aka ce shi ma baya nan addini ba kima ko ba wanda sa kashe wani abu sai ɗalibai ran da ya zo to nan ne fa zai shi ka danna ba a yi sa wani abu sai shi an gwanta sai har kallasa sai yayin da dama sai shigo ya zo shigo kawai to saboda kana eh, wannan eh, wannan kenan ce to tsala shauki eh, shaukul abaran ila da fa'i alaka ka wannan maganin da wannan saboda suna bautan Allah da gaske don haka suna son saduwa da Allah mu ko ba ma son masallaci ba ma son bautan Allah dole mu ji tsoron mutuwa Dan ba mu yi ba wa ana ila menene ila liqa'ihim ashaddu shauqan ni na fi su tsannin son in sadu da sautin. illa lokacin da na sa ne ban ji ba wa fi ba'd ma ahwa ko shar hmm kala fa da dai za a rike Allah ya tsone ya tsara su na'am